to honorable gabatar da suna da mazaɓa da jam'iyya da kuma jihar da ka fito sunana muhammad tahir Munguno, ina wakiltar mazabar munguno martin ganzai a tutar jam'iyyar apc daga jihar borno nake honorable a jihar ka ne yanzu ake fama da wannan cece ce akan 'yan mata da 'yan boko haram suka sace su wajen sama da 200 da wani abu a matsayinka na zaɓaɓɓen ɗan jihar borno a majalisar nan wani mataki kake ganin za ka iya ɗauka ne wajen taimakawa a kwato 'yan matan nan kuma a yi maganin wannan irin sace-sacen mata da ake yi eto eh ya matakin da ya kamata a ɗauka shine sha'anin tsoro bisa ga kundin mulkin kasa yana tare da gwamnatin tarayya sojoji polis da duk 'yan doka suna karkashin gwamnatin tarayya saboda haka kukana shine gwamnatin tarayya ta tashi sayan daka ta tura sojoji da yawa zuwa jihar borno da kuma 'yan sadan asiri da yawa zuwa jihar borno da kuma kayan aiki saboda su samu biyan bukata a samu kimman buri a wajen yakan matsalan da yanzu haka muke fama da shi a jihar borno yanzu 'yan matan nan da aka sata a cibok aka sace su amma jiya jiya na ji labari an yi min waya a mazabana cewa an gansu a wani gari shuwaram a mazabana so daga cibok zuwa mazabana kalle a kai kilomita 200 to kilomita 200 nan ana tafiya da wannan mata haka ba a gansu ba to in kin ga wannan akwai babban matsala wajen tsoro a najeriya saboda haka ko rashin yawan sojoji ne ko rashin yawan 'yan sadan asiri ne ya kamata a turo su da yawa jiha saboda a samu a ci gallaba a wannan yakin da ake yi kuma na san cewa an riga an fada mutanen tsoro cewa an su a wajaje kaza saboda haka muna fatan 'yan tsoro kuma za su dauki kokoron mataki saboda a samu cimma buri To honorable kaga dai an kwashi lokaci yanzu ana kokarin shawo kan harkan tsaro a jihar borno nan kuma kokari ya ci tura na ji yanzu kana kira ga gwamnatin tarayya ta sake tura sojoji wurin kana ganin anya kuwa in an tura yawan sojojin nan ma zai magance abu eto eh ba ma wai tura sojoji kawai ba zuciyan yin aikin shine babban maganan yanzu haka shekarun jiya da gwamna ya je chibok su iyayen dalibai da kuma matasa 'yan banga wanda ake kiransu civilian jtf ai tare da sojoji sun je jejin sambisa saboda su kwato wayannan yaran amma daga zaran sun kusanci wajajen da suke zama sojoji suka ce a ah, su ba za su wuce gaba ba daga nan za su koma domin dole sai sun ji daga sama kafin su dauki wani mataki sai aka koma to iyaye da kuma 'yan banga ba za su iya suje su fuskanci mutanen nan da hannu haka kawai ba da su sanda da su kwari da baka ba kowa da kowa ya koma saboda haka abin da muke nema ba wai yawa yawa tura sojoji kawai ba amma zuciyan yin aikin da kuma yin aiki da gaskiya shine abin da ake bukata yanzu an san wurin da mutanen nan suke ba yanzu kana faɗi kenan har da gwamna da jami'an tsaron duka na borno sun san inda suke a san bisan nan tuwai ina ne matsalar take ne da ba za a iya cin karfinsu ba shine mu wanda masu farin kaya ma ba 'yan tsoro ba abin da ya fi yana, damun mu kuma ya bi ya, ya juyo mana kai ba ma ganewa me yasa shi an san wajen da suke yanzu yanzu na gaya miki cewa matan nan da aka doke su akan kai su can wani kauye sunan shi shu'arab can kusa da mazabana an gansu a wajen yan kauye sun gansu kuma ko duk duniya yanzu ya san cewa an wuce da su kuma an ji cewa ranar da aka, aka saci matan nan akwai wani kauye a jiri amma fa local gama a wajen aka zo aka yi aure aure da wayin su kafin ma a wuce da su duk an ji kowa da kowa ya ya ji wannan labari a wani kawai a ajiri ajiri daga da maiduguri duka duka bai fi kilomita talatin ba akan akan kwalta ne a wajen aka zo aka yi aure da wayansu matan kafin a wuce da su gaba to wannan abubuwa duk kowa da kowa ya sani kuma 'yan tsoro sun sani ba wai mutane ba sa bada report ba ana bada report amma ba wani matakin da ake doka kai shi yasa muna ce gwamnati dole in tana so ta ci gallaba akan wannan abun dole ta tashi sayan daka ba ma wai tura sojoji kawai ba amma ta ba su isasshen kayan aiki da isasshen kuzari na yin wannan aiki. to wani zai mamaki a ji cewa kana dan majalisa tarayya na wakilai kuma daga wannan jihar borno kake ashe ba ku 'yan majalisa ba ne masu sa ido a kan bangaren zattaswa me yasa ba za ku tsawata musu ba eh abin da ya faru ai so da yawa mun kira 'yan mutane masu tsoro sojoji da kuma 'yan sanda da wayansu duka akan su zo su bayyana mana yadda suke amfani da magudan kudajen da muke basu kuma ba mu samun nasara akan wannan abu mun sha kiransu sun zo suna ba mu bayani kuma yanzu haka ita gwamnati tana so ta a ci gaba da dokan ta baci za su kawo majalisa amma yadda nake ga maganganun 'yan majalisa tun kafin mu koma daga hutu wannan batun ba za ta samu shiga ba kuma mun sha gaya musu akan ai amfani da kudaden da ake basu wannan daidai a fannin da ya kamata saboda a samu nasara wannan abun da ake yi ai muna kiransu muna tambayinsu kuma yadda ake amfani da wannan kudaden to amfani da kudaden kawai kana ganin zai gamsar da ku a majalisar tarayya ganin cewa kuna ma iya yunkurin cire wa'annan shugabannin idan habba su yi abin da ya dace ba? Eh da da da da mu iya yin yunkurin cire wa'annan shugabannin amma ba mu da ikon cire su banda mu gaya shi shugaban kasa cewa mu ba shi shawara cewa ya kire su. kuma wayan abubuwan an sha yinta amma shi shugaban kasa baya bin shawaran da ake majalisa take bashi ne babban matsalar da muke da shi to rashin bin shawara ku bai isa shi ma din kanshi ku yunkurin cire shi ba to eh to kin san majalisa tana da ikon cire shi amma akwai siyasa da yawa a ciki yanzu daga zaran an kawo batun cire shi maganan addini zai shigo maganan kabila zai shigo maganan siyasa zai shigo abubuwa da zai zai shigo saboda haka ba za a samu cimma wannan burin ba shine babban matsalar da ake fuskanta a najeriya to akwai kuma batutuwa da ke tasowa game da cewa uh, baya ga maganan sabunta dokar ta ɓace ma shugaban ƙasa ma yana haramar cire gwamnonin jihohinku guda ukun nan inda ake da dokar ta ɓacin nan shin kundin tsarin mulki ta bashi wannan hurumin sam kundin tsarin mulki bata bashi wannan hurumin ya cire gwamnonin nan ba domin ita tsarin mulkin kasar najeriya abinda ta fada ko da an kafa dokan ta baci ba ta nufi cewa a cire gwamnoni ba ko kuma zababbin mutane ba kawai abinda da ta kunsa shine kamar a rage a mutane yadda yancin kansu yancin kansu na, nabil adama shine abin da za a rage musu kamar yadda za su yi tafiya kamar yadda suke so za a rage a rage yadda za su yi tafiya za a shiga gidansu ba tare da an ba da izini ba da su abubuwa amma san bata ce a rasa zababin mutane ba saboda haka wannan abin ko da an kawo majalisa na san cewa ba za ta samu karbuwa ba wajen majalisa domin dukanmu mun yi alkawari cewa za mu yi aiki bisa ga tsarin kundin mulkin kasa kuma kundin mulkin kasa ba ta sam ba ta da wannan izinin ba ba ta ba da wannan hurimiya a shugaban kasa ya yi haka ba saboda haka ba za mu mara wannan batun baya ba. na gode kwarai. Yawa na gode ni ma.